ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باي هكا يا السلام عليكم ورحمه الله yau a darasinmu na shida za mu tashi babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah amma a wata nusukar aka rubuta babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah ko a ce addawa ko a ce addu'a duk dai ma'anar ɗaya ce babu da'awati babun da yake magana game da kira ila shahadati Allah ilaha illallah zuwa ga shaidawa cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wato idan muka lura jerin babukan wannan littafi suna tafiya bisa ga tsari farko aka fara magana akan kitabut tauhid menene tauhidi sannan abu na biyu falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi sannan aka zo babin da yake magana game da cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya haƙiƙantar da tauhidi to dakhala aljannata bi ghairi hisab sannan sai aka zo aka yi babul khawf min ash-shirk babul khawf min ash-shirk yana daga alama na kamalan tauhidi din ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka in har baka jin tsoron fada cikin shirka to ya zanto ba kamalan tauhidi su tare da kai wannan sai zanto cewa yana tantance mana ba a yadda ba al'amnu min makarillah dan haka Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa alqawmul fasiqun karshen dai matsayi ka duba girman matsayi irin na annabi Ibrahim alaihi salam wanda banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi falala ko matsayi amma tare da haka ya zo na tsoron fada cikin shirka yace wajnubni wa baniya anna abudal asnam to idan aka samu cikakken tauhidi sannan aka samu jin tsorata daga fadawa cikin shirka wannan wanda shine cikamakin tauhidin naka to wannan ka zama kamilun fi nafsika wa hadha wahdahu la yakfi bal la budda min as-sa'i li takmili ghayrika bayan ka zama kamili a karan kanka to kuma kai kokarin wani ma ya zama kamili to kaga sai aka kawo babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah yanzu baya duk ya shafi kai kadai a wannan babin fa ya shafi ka kirayi mutane su fahimta abin da ka fahimta ka fahimtar da mutane sakon da ka fahimta wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين wannan tana cikin ayoyin suratu yusuf aya ta takwas kenan Allah ce kul ka ce hazihi sabili wannan ita ce hanya ta ita ce turba ta sai zanto hazihi ismul isara din nan yana yin ishara ne zuwa ga ash-shari'atul islamiyya ad-diyanatul islamiyya millatu ibrahim wato addinin annabi ibrahim alaihi salam hadhihi sabili wannan ita ce turbata addu'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira ala basiratin ana bisa ga basira nike ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni idan an ce basira shine ilimi ilimi ko ba wanda yake da shakka ba ilimi ne yaqini shine suka ce matsayin basira wato kamar matsayin gani ido idan kana da gani na gari yakan iya bambance tsakanin launuka wannan ja ne wannan fari ne wannan rawaya ne wannan shuɗi ne lokacin da kake da lafiyayye ido ka kalli launi fari baka shakkar kasantuwarsa fari lokacin da kake da lafiyayyen gani ka kalli ja baka shakkar kasancewar sa ja dan ka da dindimi amma wanda yake ganin sa garma garma ne zai rika ganin kaman ja kaman ba ja ba to haka kuma wannan basira dangane da wato albasaru dangane da gani ido kenan ru'ya kenan amma basira gani na zuci gani na zuci shine ilimi ya kasance kana da cikakken ilimi game da abin da zaka kirayi mutane kansi. shi tamfar yadda idan ka baya kokonto wajen launin ja ko fari to haka zuciyarka ba ta kokonto wajen cikakken sanin abin da kake kiran mutane a kansa sai ka tsaya daidai inda ka fahimta ka fahimta abin kyawun fahimta sai ka kira mutane a kai an zo an tsokala wani wuri inda baka sani ba sai kai shiru daga lokacin da ka fahimta kuma ka kira mutane a kai wannan ilimi din cikakken ilimi shine basira to babu ilimin da zai zanto cikakke ya zanto har ya karɓi sunan basira sai ilimin da wahayi ya tabbatar da da haka Allah ta karja akum basairu min rabbikum man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bihafiz basair jam'i ne na basira ilimi na yaqini shine ilimin da wahayi ya tabbatar da duk abin da qur'ani ya tabbatar kuma ya kasance ka fahimce shi to kana da cikakken yaqini kan wannan abu dan ka san kuskure baya shiga cikin irin wannan ilimin tunda wahayi ne ya sanar da kai shi amma da abin da istihadin mai istihadi ne zai iya daidai zai iya mai kuskure kana fatan kun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake kiran mutane akai yana kira ne kan abin da yana da tabbas yana da ilimi a kansa baya kiran mutane akan abin da yake da jahilci a kansa haka kuma duk wanda ke bin tafarkin annabi zai kira mutane kan abin da yake da ilimi a kansa kada ya kira mutane abin da baya da ilimi a kansa dan ya ce hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man akan basira nake ni da wanda ya bi ni ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ma ana min al-mushrikin kuma ni bana cikin masu shirka a takaice da muka lura wannan aya ina ne alaƙar ayar da matashiyar maganar mu matashiyar magana ne addu'a ila shahadati Allah ilaha to a cikin ayar ina ke da alaka da matakiyar magana da yake me ad'u ila Allah ad'awatu ila Allah hiya ad'awatu ila shahadati an la ilaha illa ina fatan kun fahimta to kuma wannan ke nuna kai kana kiran mutane zuwa ga Allah ne ba kana kiran mutane zuwa ga kanka ba ko waninka wannan yana da matukar muhimmanci ka gane wannan yayin da kake kiran mutane zuwa ga Allah ashe ba wata manufa ce kai kake so ka cimma ta karan kanka ba a'a manufa ta musulunci kake kallo ko da ka yi hasaran waɗansu manufofinka a duniyance wannan baya sa ka yi sako-sako da kiranka dan dama kana kiran ne ba dan cimma manufarka ba sai dan me kiran mutane zuwa ga Allah rashin cin nasararka a duniyance zai sa ka ja baya idan an muna nama ko an zage ka zai sa ka ja baya amma idan kana kiran mutane zuwa ga girmama ka sai ya kasance girman ka ne ma ka rasa za ta za ta ragu raguwa za ta ina fata an fahimta ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ba ana min al-mushrikin kalmar ila Allah al-jar wal majrur ne dole ya zanto yana da abin da yake nema ya ta'alluki zuwa gare shi yasa wadan suka ce yana ta'alluki ne da fi'ili mudari'i din ad'u ad'u ila Allah Waɗansu suka ce a'a yana ta'alluki ne da kan basira da za ta biyo baya ala basiratin ana wa wani tabani ala kulli hal an ce wancan ko an ce wannan natija da ɗaya ce mutum da zai kira zuwa ga Allah ta'ala mu kyale ayar haka kafin a jima mu sake koma kanta عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مؤاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi wata mazlum fa innahu laysa bainaha wa an karbo hadisi daga Abdullah dan Abbas Abbas kuma shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam domin da al-Abbas da abdullahi mahaifin annabi da alaihi tabbata gare su ya tabbata ah, wato ah, da abdullahi ga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wato dukkan su ya'ya ne nawa na abdul muttalib saboda haka kamar babba yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ah, dan war dan kane an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas yana cikin matasan sahabbai tunda annabi ya bar duniya abdullahi dan abbas sa ba su kai ashirin ba ko sun wuce ta da kaɗan an gane ku abdullahi dan abbas ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'asa mu'azan ila yaman annabi jira da mun tabbata gare shi ya aika da mu'az zuwa yaman yaman dai ita ce sananniyar kasar da muka santa da sunan yaman a yau ya aika da mu'az zuwa ga yaman yaushe ne ya aike shi a shekara ta goma bayan hijira cikin watan rabi'ul awwal ba kuma shi kadai ba ya tura da shi da abu musa al'ashari aka tura ma'azu zuwa ga sana'a da sauran ƙauyukan da ke daura da sana'a wanda birnin sana'a dai shine kafin na kasar yaman a yau aka tura abu musa al zuwa ga adan wani birni ne daga cikin biranen kasar yaman a yau annabi tura su biyu ba'atha mu'azan ila yaman ya aiki mu'azu ko ya tura da ma'azu zuwa kasar yaman fa qala lahu yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli kitab lalle zaka samu waɗansu mutane zaka je wa waɗansu mutane min ahlil kitab daga cikin waɗanda aka bai wa littafi wato su ne yahudu da nasara alkitab din a nan gurin ko zanto a taura ko zanto me linjila za ka samu masana a taura ko za ka samu masana linjila ko duka biyu dan a wannan lokaci galibin mutanen da ke zaune a yaman ahalin kitab ga su larabawa ne amma ko suna addinin yahudanci ko suna addinin kiristanci su suka fi yawa akwai masu bin addinin gargajiya na bautar gumaka amma adadin su kaɗan ne da haka sai annabi ke nusar da mu'azu dangane da waɗanda adadin su yafi yawa waɗansu malaman suka ce a'a ya sanar da shi ahlul kitab saboda su malamai ne gwagwarmaya da malamai tana da wahala sama da gwagwarmaya daga magarin mutane bai sanar da shi sauran mushrikai ba tun da jahilai ne ba su da ilimi kiran su baya da wahala amma ahlul kitab suna da wani bangare na ilimi sai sun baka wahala suna da shubuhat da haka ke fada wa mu'az dan mu'az bai dan mu'az bai kimsa wannan kuma na nuna falalar mu'az bin jabal tunda annabi ya aike shi ya tafi kasar yaman ya zama a madadin annabi a can ya isar da sakon musulunci falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya kasance farkon abin da zaka fara kiransu ilaihi zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah lalle ya zanto awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah yakun kaga fi'li fi'li ne daga cikin af'alun najisa waɗanda ake kira kana wa akhawatuha <coughs> ana kiransu cewa af'alun naqisa saboda kowane ɗaya daga cikinsu idan ya shiga la kafi bi marfu'ihi idan ya shiga cikin mubtada yakan mayar da mubtada ya zanto marfu'i ya mayar da khabarul mubtada kuma ya zanto mai mansub haka kana wa akhawatu haske ana kiran su af'alun naqisa li'annaha la taktafi bi marfu'iha bal tahtaju ila ilm yani af'alun naqisa ala kulli hal kaga nan gurin awwala ya zanto shine khabaru yakun muqaddam shahadatu shine ismu yakun mu'akhkhar domin ya kamata ismu kana ya fara zuwa sannan me khabaru kana amma ya halatta a fara kawo khabaru kana dan sannan a kawo me ismu kana sai dai idan mun kawo khabaru kana to sai mu bashi ma yastahiquhu min al-i'rab man alladhi yastahiquhu an-nasb idan ko mun jinkirtar da ismu kana shi ma sai mu bashi ma yastahiqu min al iraq man allazi yastahiqu ar-rafu shine fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa yujuz al-aks ya halatta kuma ka ce fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah yanzu abin da ya shafi matakiyar maganar musulmi ga shi annabi ya tura ma'azu bin jabal zuwa kasar yaman menene farko abin da yace kira mutane shahadatu an la ilaha illallah wannan shine dace da babu da'awati ila shahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin a wata riwayan daban ba wannan ba yace kai kiran su ila an yuwahhidullah ya zuwa ga su kadaita Allah shine malamai suke cewa wannan na nuna ilimin Sheikh Muhammad ibn Abdul yana so ya fassara mana menene shahadatu Allah ila illallah a maimakon ya fassara ta da larabcin kansa sai ya fassara ta da ruwayan daga cikin ruwayoyin hadisi shahadatu Allah ila illallah shine dai me ila an yuwahidullah idan shahadatu Allah ila illallah shine me tauhidullah ta'ala shine ifradullah ta'ala fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi fi jami'i ma huwa lahu min khasa'is al-uluhiyyah ta Allah ta'ala yace kai kiran zuwa ga su ta Allah su yadda su bauta ta mu Allah shi kadai fa inhum ata'uka lidhalik idan sun bi ka lidhalika akan wannan abin na shahadatu an la ilaha illallah fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah farada alaihim Allah ya wajabta akan su khamsa salawatin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane dare da kowane yini an gane ku Shi ne sallan asubahi da sallan azhar la'asar magriba isha'i ne kamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla wani bangaren su muna sallatan sa cikin yini wani bangaren muna sallatan sa cikin min cikin dare shi ne ma'ana fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka lidhalik idan sun maka biyayya akan wannan fa a'limhum to ka sanar da su annallaha tarda alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu wata sadaka wata sadaka ce wannan ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim wadda ake karba daga hannun mawadatansu turaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga fakiransu mabukatansu fa inhum ata'uka lidhalik in sun maka biyayya game da wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim lalle ka kiyayi kara'ima amwalihim masu daraja daga cikin dukiyoyinsu kara'im jam'i ne na karima idan an ce madabba karima hiya allati tamtazu bi ghazarati laban wa tamtazu bi kasrati laham wa tamtazu bi kasrati al-akli wa tamtazu bi kasrati su bi jami'i zalika aw bi ba'd min zalika dabba ba a ce mata karima sai in ya kasance ko tana da yawan nono kaga miki yayi ba zai so rubure da ita ba ko ya kasance kosasshiya ce ba raman ya bace ba miki yayi ba zai so rabuwa da ita ba ko ya kasance tana da yawan gashi a da suna son dabba mai yawan gashi dan gashin ma jihari ne ko ya kasance dabbar nan tana da yawan cin abinci duk wannan nau'ika ne dabbobi da makiyayi yake kwaɗayinsu su to ka ka'ida in ka zo fitarwa da mutum zakka ba ka ɗaukan dabbar da take da wannan sifofin ka ce za ka fitar daga cikin ƙididdigar abin da za ka fitar na zakka shine wa iyyaka wa kara'imu amwalihim kale musu wannan in ka tashi fitarwa da zakka za ka fitar ne daga dabba tsakatsakiya ba ƙatuwa ba wadda ta fi ƙoshi da yawan nama ba kuma ramammiya ba irin kafin zurudin a a tsakatsakiya idan ka ɗauki katuwa ka ha'inci mai dabbar idan ka ɗauki ramamma ka ha'intuwa talaka wanda za a ba haƙƙi saboda haka sai ka ɗauki mai tsakatsakiya sai dai faƙin mai bayarwar yace ni na yadda ɗauki katuwa ɗauki mai yawan nono ɗauki mai yawan nama ɗauki ƙosassa ɗauki ka bayar ni da nake son in bayar in samu lada bari in bayar da katuwa in yi bayar shi da kansa da lamun cewa ya alaka a karba amma in fatar masa za a yi ba za a dauka ba sai in shine ne a dauka kun fahimci wannan da kyau kun ga yadda musulunci ke da tawazu wajen kula da haƙƙin kowa da kowa haƙƙin talaka da haƙƙin shi da shi fa iyyaka wa kara'im amwalihim lalle ka kiyayi manya manya ko masu daraja daga cikin dukiyoyinsu wannan ya nuna ismul mal ba wai sai tsabar kuɗi ba ashe dabba ma mal ne rago ma mal ne akuya ma mal ne fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta ka kiyaye sa dan addu'arsa ga abin da zai biyo bayanan nan fa innahu domin yadda sha'anin yake laisa bainaha wa bainallahi hijab babu hijabi tsakaninta da ubangiji duk wanda aka zalunce shi addu'ar sa ba hijabi tsakaninta da ubangiji yana yi kawai za a bude mata kofofin sama ubangiji ce wa izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'da na rantse da ka na rantse da girma na sai na sai na taimake ka koda bayan wadan lokaci ne to a nan gurin annabi ya tura ma'azu bin jabal zuwa kasar yaman dan ya je ya kisar da sakon musulunci malamai suka ce ya tura shi ne ya zama shine da'iya mai kila ya zanto shine almufti mai ba da fatawa ya zanto shine alqadi ya zanto shine alhakim shine gwamna ko ma'azu bin jabal da ya je bai dawo ba har sai da annabi ya bar duniya abu bakar ya kama halifanci aikinsa kenan gwamnan annabi ne shi a madina a yaman da ya gawo lokacin sa ya kare sai aka sake canja masa wata jiha din abu Bakar ya tura Hisham to kuma da zai tafi gwamna rantsar da shi aka yi aka ce faɗi kaza ko kuma zana masa ayyukan aka yi da aka zana masa ayyukan kuma sai aka haɗa shi da wa allazi huwa ala kulli shay'in raqib wa huwa Allah aka zana masa tsarin ayyuka ga ayyukan da zaka je kai bal kun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah idan sun bika wannan sallah idan sun bika wannan zakka yanzu a cikin wannan haƙƙin kowa ya shiga farkon haƙƙin da yafi kowa haƙƙin Allah da haka aka ce fara kiran zuwa ga haƙƙin Allah bayan sun samu tauhidi abinda zai ƙara tace zuciyar dan adam ya mai da shi da gari shine sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar abinda zai biyo wannan shine zakka da ita zakka ana yaƙar zu ana yaƙar zuciyarka ne ka tsaftace ta daga rowa ka zanto mai yawan kyauta sai aka nuna kulla alaka tsakanin mawadata da mai da talakawa aka ce Allah ya wajabta zakka tu khazu mimman min aghniyaihim fa turaddu ala man ala fuqara'ihim cewa a karba da mawadata a baiwa talakawa wannan wani tsari ne na musulunci mai zaman kansa wanda ya rushe capitalism ya rushe socialism domin capitalism ba jin tsoron talaka ba jin tausayin talaka a ciki jarinka shine hujjarka sakace ko a tattauna da kai a kasa baka da jari baka da hujja baka isa ma a tambaye ka ba baka da matsayi cikin al'umma su kuma in sosiyalin suka ce a'a gaba ɗaya ma su suna suna mu'arada ne dangane da almulkiyatul fardiyya ba sai da wani mutum ya mallaki abu sai dai komai aka mallaka na kowa da kowa ne Allah ce ba za a zama daidai ba nanu na bainahum mai shatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya in kun isa ku ce kowa zama daidai to kar a samu mataku kar a samu kuturu kar a samu yaro kar a samu babba kar a samu mace kar a samu namiji duk ku zama bai daya maza zur ba mata ba duk an zama ɗaya ba kenan to in sai su samar da wannan society din ko a samu society din da ba su ragu ba makaci ba wani mai na kasa a ciki habba Allah ya tsara rayuwa ya ce na hannu ka sama na bainahum ta bil ai mun raba rayuwar haka a tsakanin su wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin li liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya amma sallatu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u to kaga samar da tsari zai kulla alaka tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ba jin haushin talaka talaka ba jin haushin mai kuɗi talaka an ba shi haƙƙinsa na zakka aka fitar da yawa kuma aka ba shi da yawa ba layi aka sashi ba naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin ya ci dukan ɗan sanda kafin ya samu a'a an ba shi yadda ya kamata a ba shi saboda haka sai zan talaka baya kyashin mai dukiya mai dukiya ba ya jin haushin talaka wallahi in mutum na fitar da zakka yadda ya kamata ko da anguwarsa kadai za ka ga shi kansa ma security din kansa ne ba tsaron kansa ne lokacin da ka zanto na gari ko da a tsakanin makautanka ne ka fitar da zakka kuma ka bayar daidai yadda ya kamata ka lura wa ya fi bukata ba wa ya fi kusanci da ni ba wa ya fi cancanta wa ya fi kamata gwargwadon nauyinsa gwargwadon kwazonsa kamar bayar da rabo mai tsoka a waɗannan mutanen ko baka nan ba za su yi dabo wani ya auka gidanka to sai kasance kayi tsaro kayi kata kan katanga ko yaranka da suke kusa da kai suke maka hidima ne yau da gobe ya kasance ka kyautata musu a wannan zakkar kaga dai hakkin su ne suna cikin alfukara suna cikin almasakin amma ba ka so ka ba su kawai don su ka ne da ba ka so su sama sai idan suke sama wai za su fita daga baya ka ba wata rana فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إجاب وأن حديث إمام البخاري ده إمام مسلم سكر ويتوش حديث ده إن بنتتي to wannan hadisin da shine waɗansu malamai ke kafa hujja bisa cewa ashe in za ka kiraye mutun zuwa ga musulunci za ka haɗa masa ababai ne gaba ɗaya ko za ka fara bin shi daidai mutum ne zai zo ce ina son in musulunta shi sai ka fara sharhi to dai in za a shiga musulunci akwai kalmar shahada kuma kalmar shahada ga ma'anarta kaza da kaza da kaza daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai sallah guda biyar a yini daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai zakka daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai azumi daga nan gurin kuma ka yadda in ka samu kuɗi sai ka aikin haji daga nan gurin Allah ya haramta giya Allah ya haramta zina Allah ya halal wadi kuma an dani cin hanci daga yau ba cuwa-cuwa da kaza da kaza yanzu sai ka zana masa wannan sanan gaba cikin a akwai mutumin da idan ka zana masa wannan sai fasa shiga <laughs> ya shaka kunna shi malaman suka ce ɗaya za ka ɗauka wanda ya fi kowanne muhimmanci shi ne dan ga abin da annabi ce fal kun awwala umu mai ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya kara da wani abu sai in sun yi da wannan fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kaza kaza kaza fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kaza kaza kaza har aka yi tajiran ta musu kuma ya bi dai dai dai dai dake dake sai malaman suka ce wannan na nuna in za ka kirayi mutum zuwa ga musulunci ka kirayi zuwa kalmar shahada kadai kai masa sharhinta abinda ta kore da abinda ta tabbatar da muhimmancinta da tarayyar annabawa gaba ɗaya wajen kira zuwa gare ta ya fahimci take kyan fahimta wannan shi ne jagorancin yi su yarda da sauran abubuwan a hankali amma in ce komai ta yadda lokaci guda wani ba zai iya yadda ba ai wani ya zo ya a annabi ce na yarda musulunta amma ni ba zan daina zana ba annabi bai ce da ya ce kirka musulunta bai ce musu komai ba sai ce yanzu ka so a yi da yarka yanzu ka so a yi da kanwar mahaifinka ka so a yi da kanwar mahaifiyarka yi ta zana masa matan da suka fi kowa kusanci ne yace ai bazan so ba ce to idan haka ne duk wanda ka yi zina da kanwar wata ce kanwar wani ce yar wani ce kanwar mahaifin wani ce kanwar mahaifiyar wani ce yadda kai ka san wannan ga makusantanka haka mutane ma ba sa so a aiwatar da wannan ga makusantansu sai ya karɓi kalmar shahada ma'ana ko da mutum ya nannoke ya kamata kai masa bayani amma yanzu kila da wani zai zo ce mana zai dai musulunta amma ba zai zana zana ba ta mutu ga Allah ta fito wuri arnan wobi yo kuma sai ka kori mutum ba za ka yi kokarin fahimtar da shi to saboda haka ne wato wannan na nuna da'awa tana fara zuwa ga tauhidi kuma da'a zuwa ga tauhidi wato ita ce farkon abin da ake fara da muhimmanci kafin komai wannan na nuna da an zo da'awa akan fara da abin da muhimmanci sannan wanda fi muhimmanci sannan wanda fi muhimmanci don haka aka ce da'awar da ta gino kan tsarin koyarwar annabi da sahabbansar tabi'ansa ita ce da'awa mai cin nasara a rayuwa yanzu a yau du'a sun rarrabu waɗansu su ce idan muka fara kira zuwa ga tauhidi za mu raba kan jama'a yanzu dai mu kirayi mutane gaba ɗaya zuwa ga cewa a dawo da shari'ar musulunci a da tsarin mulkin nan a kawo tsarin qur'ani da hadisi amma kar mu magana akan shirka kar mu magana akan bid'a guru laya duk wannan yanzu zai kawo mana matsaloli da rarrabuwa mu bari sai an kafa gwamnati wannan sai a ware daga baya waɗansu kuma suka ce a'a ai ita da'awa zuwa ga musulunci ka daina magana akan tauhidi kai dai mutane su rika istighfari su rinka hailala suna kabarbari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam su gyara kansu kamar yan tabligh kenan kai ta sallan nafila har bayan la'asar har al-awqatul karaha wannan suna ganin su matanan za a gyara ko watanne wannan waɗansu da'awoyi ne da suka haɗu yau a duniya ba ina magana ba kan Najeriya bane ba kadai kaga da'awar samar da shari'a farkon wanda suka fara ta ikhwanul muslimun cewa a manta da magana a aqida sai an asasa shari'a masu wannan da'awar da farko sun kafa da kikkiawan niyya Hassan albanna da waɗanda suka bi shi a kai su sayyid kudu su Abdul Qadir Auda da manya manyan malaman da Jamal Abdul Nasir karkashe su duk sun yarda cewa a samar da shari'a ne a yi juyin juya hali dangane da tsarin mulkin da duk ba na Allah ba na manzan Allah ba amma dai karka matsa musulmai kan akida kyale su mai sufanci yayi mai kowace bid'a duk wannan abubuwa ne masu sauki a rusa duniyar dagutu tukuna a haka haka hasu banna suka tafi da duk waɗanda suka tafi shine sayyid kutub ke cewa muhammad kutub professor muhammad kutub da yake jami'a ta ummul qura sanan sayyid kutub ne yake cewa bayan mun yi shekaru 50 sai muka manta a ce mun yi tuya mun manta da albasa muna ta kiran taro amma mun manta da farkon abin da annaba suka fara kira shi ne tauhidi da mun matsawa mutane akan wannan sun fahimci wannan har tsawon shekara hamsin nan da yanzu ko mu kafa gwamnatin ba muna dab da za mu kafa amma sai muka taho da bara gurbi wani yana kaza wani na kaza dukkan su mun yi tarayya kan muna son shari'a sai bai mu mun koshi da aqida waɗansu mu basu koshi da akida ba sai waɗanda basu koshi da akidan ba karka kawo mana cikas suna yawa tafiyar mu sassabula akwai tazaru da suka rubuta rubuce rubutan su kan irin wannan yana da kyau mutum da karantawa dan ya ga yadda duniyar waɗansu ta kasance da yadda ta mu take sauransu a takaice dai wannan na nuna farkon abin da za a fara kiran mutane shine ne tauhid duk da'awar da baka gina ta kan tauhidi ba kana bata lokaci ne kawai karshe za ka yi shekara ashirin idan ka za ka yi kididdigar mai na samu sai ga baka samu komai ba mai na kafa a cikin mutane wallahi za ka ke baka kafa komai ba kuma ko ka tara su mutukar ba akan tauhidi ka tara su ba sai an yi taron kuda kuda baya taruwa sai akan mai sai akan kazanta sai akan datti daga karshe kuma za su bari kuma a rasa inda suka nufa amma in aka yi wa tauhidi kyakkyawan fahimta ba wannan yana nufin a banzantar da shari'a ko a mantar da mutane ita ba ya kasance ana faɗa musu al'aham mu fal'aham mm. ga tauhidin ga kuma shari'ar ga mu'amalar ga kaza da'awa daga lokacin da da'awa ta fara samun cikas daga lokacin da muka fara ware aƙida daban shari'a daban mu'amala daban kaza daban daga lokacin da'awa ta fara samun cikas yanzu ka duba kitabul iman na cikin sahih bukhari ko ka duba kitabul iman na cikin sahih muslim sai ya kawo abinda shari'a ne sai ya sa masa suna imani sai ya kawo rukunan imani kuma ya sa masa suna imani sai ya kawo mu'amala tsakanin karɗan wanka musulmi ya sa masa suna imani ya zo ya yi babi idan ya yi babi din nan sai sai ifsha'u salami min al-islami ko ya ce min al-imani sai kulla babi almuslimu man salima almuslimuna bil lisanihi wa yadihi sai zo ya babi ya ce as-salatu iman sai ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatakum Allah ya ambaci sallah da sunan imani cikin suratul baqara sai ya babi sai kawo wani abu na mu'amala kuma dukkan su sunan su me imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu to salawa salatun man wajada bihi eh, salatun man kunna bihi salatun man kunna bihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar dukkan sai hada sai ba su sunan me imani kaga su rubu salar rubutu su ma ba irin namu bane ba salan wallafar su ma ba irin namu bane ba sai mutum ya zo ya babu imani sai yana magana akan aswaki yi nuna ma shi kansa imani ne ya yi magana a kulla babu kan imani ya ce maka sallama in ka samu yan wanka musulmi ya ce maka imani ne imani ne kuma ya kawo imani da mala'iku imani da littattafai imani da ran kyama shi ma ne ne imani ne to duk wannan dan su nuna mana al-islamu kullun la yatajazza hmm. kuskure ne ka fara da'awa da wani abu daban ba tauhidi ba kuskure ne ka tsaya akan aqida ita kadai ba tare da kai sharhin sauran mu'amaloli da shari'a na musulunci ba dan mutane ka gyara rayuwar su yau da gobe hada alaka ake tsakanin ababen da juna shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya ce kaga da dama zaka je dan kana karanta littafin tafsiri ulumul qur'an kana sauraron malamai malaman sunna manya manya ma za su ce maka tauhidi shine mafi muhimmancin abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna shekara goma sha uku a makka baya kira zuwa ga kome zuwa zuwa ga me tauhidi in banda sallah da aka wajabta sai ka ce a'a banda tauhidi ya kira mutane zuwa ga mu'amala ya kira mutane zuwa ga mu'amala ɗauko surorin makka din mana ai akwai mu'amaloli a cikin su ba tauhidi kadai annabi kira mutane ba lokacin da ya kira zuwa ga tauhidi daidai lokacin kuma yake wa qadara Allah ta budu. wa bil walidaini imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhilli min ar-rahmā wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā nan take kuma ya tanga bai ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila qulqika wala tabsutha wala tabsutha kullal basti fataqaw da maluman mahsura wannan bayanan ruwa ba to wannan tauhidi ne ba magana tauhidi bane wannan zo suratul luqman me suke ba makiya ba an yi magana kan tauhidi an yi magana akan ginin sama ginin kasa saukar da ruwa basa biha min kulli dafa wa sallama min as-sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullah faruni ma za khalaqa allazina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin wa laqad atayna al hikma dan sai rinka a cikin wasiyar lukman ya bunayya aqimis salata وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير تكون بسلوك وني سلوك ده اداب halayya magana yadda zaka yi da akoya ma duk ka'ida a makka daidai lokacin da ake maganar tauhidi daidai lokacin ake cewa idan kana tafiya ka daina takama lokacin da ake maganar tauhidi lokacin ake cewa in za ka yi magana ka daina da tsatan sauti dan munin sauti shine sautin da mafi inkarin sauti shine sautin mai yaki kar ka zanto kana hira da mutane ana ji can nesa in ba hukumar juma'a ba in ba wa'azi ba in ba wani abu wanda yake bukatar jiyar da mutane hira kawai kai da abokanan ka karkai kuma ana ji daga nesa inna ankara al-aswat la al ake koya ma tafiya akan titi wa qasid fi mashi wa qasid min sautin duk lokacin da ake magana kan tauhidi dan a nuna maka tare suke da juna na'am a ce sai in zo in ware in zo in ɗauki ma'amaloli in zo in ɗauki ɗabi'u in ɗauki halayya na haƙuri in ɗauki menene in zo in ɗauki na bulbuli da zikirai da salati da gabari in rike su kadai in kyale tauhidi ba zai yi ba in ɗauki tauhidi kuma in kyale su ba zai yi ba dole sai an yi mai sai gaba ولهما عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ديتي ولهما lamiri na koma zuwa ga bukhari da muslim ya zo cikin bukhari da tabbatar tabbataccen hadisi an sahal ibn sa'ad daga sahal bin sa'ad ibn malik al-khazraj al shi sahabi babansa sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawma khaybar a ranan khaybar yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك hatta tanzila bi sahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون an karɓo hadisi daga sahal bin sa'ad bin sa'idi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar annabi ya faɗa a ranar khaybar khaibar din suna ne na wani gari garin da ke arewacin madina a kan hanyar tabuka ko kan hanyar sham tsakanin garin da madina kilomita 170 mazauna ce ta yahudawa a garin a can gari ne mai yawan da ne wuri ne mai dausayi annabi ya faɗa yau ma khaibar ma'ana a nan gudan an shafe mudaf an kyale mudafu ilai yau ma ki khaibar amma sai aka shafe mai لفظ غزوة الذي هو المضاف وأبقي المضاف إليه هو قيم المضاف إليه مقامه النبي يا مدى أراني ياكي الخيبر أسيكرا تبقوا كي نمباي هذراء كي ونن ياكي النبي تلأوطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه أبدا النبي فقشر لأوطين الراية غدا wallahi zan bayar da tuta gobe arraya tuta wallahi zan bayar da tuta radan gobe rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu wanda yake san Allah yake san manzansa wa yuhibbu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suke san shi yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bude faibar a hannunsa shine kwamandan da zai je ya jari rundunar a buɗe haibar annabi ya faɗa wannan magana ana gobe zai tura rundunar ya fito daga madina kenan fa kafin goban a yi gumurzu ya ce gobe wanda zai rike tuta ya zama kwamandan yaƙi wani mutum ne wanda yake yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna sai ai kaga falala kenan wannan annabi ke tabbatarwa baya ga wannan yaftahu wallahu ala yadayhi a hannunsa kuma za a ci nasara ka gume wata fallalan ta gaba kenan kuma annabi ya karfafa maganarsa da nau'ikan abin karfafa magana guda uku farko alqasamu na biyu allamu na uku nunu tauki la'u'tiyanna la'u'tiyanna saboda asalin lafazin u'ti sai aka kawo nunu tauki da musakkala sai aka ce utiyanna sai aka kawo lamun tana karfafa magana ita wannan lamun ita ce lamun muwatta al qasam in ka same ta ana kaddara rantsuwa kafin lamun din daidai ki da ka ce wallahi la utiyanna kaga ga wallahi taukidi ne la taukidi ne utiyanna taukidi ne mu'akkidat guda nawa kenan المؤكدات الثلاثة أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه المؤكدات الثلاث القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة yace zan bayar da wannan tuta gobe ga wannan mutum fabatan nasu sai mutane suka kwana ya dukuna lailatahum suna tattaunawa a daren su gaba daya ko ka ce daren gaba daya ko kuma sai da suka kai wajen karfe uku na dare har suna ta tunanin wannan waye za a ba ayyuhum yuba wannan su ne za a ba shi wannan tuka annas anan gurin amun urida bihi lqa ina fatan kun fahimta annas anan gurin yana nufin wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su duka ko wanda suke wurin wanda suke wurin kadai amma an sa musu suna annas wannan na nuna wani bangare da mutane ana iya ce musu mutane tare da cewa lafazin annas ya shafi kowa da kowa wanda ke wurin da baya wajen musulmai da kafirai shin duniya ta kwana ne gaba ɗaya suna tunanin wa annabi zai nada ko kuma sahaban kawai da suka fita ne suka kwana suna tunanin wa annabi zai nada babu sai babu na, idan annas huna amun urida bihi alqa fa bata an-nasu yadukuna lailatahum suna ta tattaunawa a cikin daren su ma'ana ya khuduna litahum kenan suna ta tattaunawa abinda suke cewa ayyuhum yufaha shin wani daga cikin su za a ba shi wannan dutan? a riwayan muslim Umar dan Khattab yace ban taba neman mulki ba a duniya sai a wannan ranar ba wai kawai dan a ce ne nan ba dan na san in an ba da tutar to abinda aka faɗa la yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu shikenan wajaba wani wacce ne ya san cewa ta samu kenan sai na kwana ina fatan ina ma ni ne wannan yace ban taba kwaɗayin mulki ba a duniya sai ran falamma asbahu yayin da sahabbai suka wayi gari gadau ala rasulillah sai suka yi sammako zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gari ne. kulluhum yarju an yu'taha kowannen su yana so a bashi kar ka kafa hujja da wannan wajen takara wajen gwamnati jiha ka ce ga sahabbai ma kulluhum yarzu an yi uba abinda suke kafa wajen da su malamai cewa la isara fi babu ta'a la isara fil fada'il al mutahaqqaqa qur'an duk abin da yake falala ne ba a yadda ka yi ka fifi da wani kanka ba sai dai ka fifi da kanka yaki za ka yi ko ba za ka sai dai kai ku yi kai kai da shi ka rinka wanda ya riga wani samu ya samu wannan daga cikin abin da imamu sufi yi canji a kansa cewa a babin da aka ce yi isa da aka ce wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim sadaqa shin wannan fi ne ko kuma ko a cikin lamarin duniya ne ba fi a cikin lamarin duniya ne aka kawo wato ga wani abu za iya iya amfanuwa da shi amma ka ba dan uwanka musulmi ka bibi da kan karan kanka kana da bukata taka kai ma baka wadatu ba amma ka bashi dan ta kanta aidan sahabbai abin da suka yi kenan wayu sununa ala anfusihim walau kana min kusanta amma an zo za a sai ga tuhon gaba ga ka ka taho ga malamin ka ya taho sai ka ta maka Allah ba abuma ba ba kamar hadisin da makaranta ba ba da yace la ruqaita illa min ainin aw huma wannan muka ce babin sa daban baya nuna kore rukuya cikin abin da ba ainu ba cikin abin da ba huma ba kamar yadda bayanin sa ya gabata ga dai nan gurin annabi ya masa tofi tofin nan shine rukuya din kai duk wannan hujjoji na masu rukuya ne wadannan wa da'alahu yayi masa addu'a ta gari akan ce da'alahu in kai wa mutum addu'a ta gari amma an ce da'a alaihi ya musu mummunan addu'a ke to amma ta ce da'alahu yayi masa addu'a ta fatan alkhairi fa bari'a ali bin abi talib nan take annabi na gama tofi shi kuma ya warke to wannan na nuna wato annabtuwar annabin kenan mu'jiza ta tabbata kenan ga kuma abu na gaba can wurin da yace yaftahillahu ala yadayhi tun kafin gari yawa yake gobe za a bada tuta kuma wanda za a bada tuta zai ta nasara wannan ma annabtuwar annabin kenan in ba haka ba ai Allah ne ba wanda sa abin da zai gobe sai Allah amma Allah ya sanar da shi goben za a ci nasara da haka yake ba da labari tun kafin abin ya faru duk wannan alam ne mina alamin nubuwa fa bara'a wata ruwayan suka ce fa bara'a bi fatihir ra' amma dan za ga an rubuta fa bari'a ka an lam yakun bihi waja'un kai ka ce wani radadi bai kasance ba tare da shi alwaja shine al'alam radadi ko zogi fa atahu rayata sai annabi ya ba shi tuta wannan na nuna shi annabi yana da tuta wajen yaki an ce yana da raya an ce yana da liwa kuma dama ai akwai liwa din sunan ranar tashin kiyama yana da liwa ulhamdi a ranar tashin kiyama Allah samu kashin wannan liwa to me a raya waɗansu na cewa ita ce alliwa waɗansu na bambance tsakanin raya da liwa a raya suka ce tuta wadda take a buɗe amma liwa akan ɗan lankwashe ta ba a buɗe ta gaba ɗaya ɗan linke ta kaɗan sai wani ɓangaren ta kawai ake bari to annabi na da liwa ya tabbata kuma yana da raya liwa ɗin ma wato fara ce sal kuma a jikinta an rubuta wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah faqala sai annabi yace umfus ala rislik yace wa ali bin abi talib umfus ta shi ka tafi da rundunar yaƙi ala rislik amma ka tafi a natsi shine abinda ala rislik ke nuna shine malamai ke cewa a shi yaki ba bukatar harguwa domin yaki dan yaudara ne ba ka tahowa da kayan fada dukka fito fili a ganku sai abokanan adawa su gane amma ku bi ta can mu ne bi can la ta dukulu min babin wahidin wa dukulu yan babin mu ta mutafarrika waɗansu ta sama waɗansu ta ƙasa waɗansu ta ruwa ba a ɓoye ala rislik a natsai kuma ka cire rundunar ka kar wanda ya kai ɗauki sai bayan ka ce ya kai kar wanda ya motsi sai bayan ka ce ya yi duk wanda zai motsi ya yi a lokacin da ya dace kuma bayan karɓan umarni daga wurin kwamanda. Kaga musulunci na da tsari. A tafiya na tsaye. hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyar su saha shine dukkan filin da yake makwabtaka da su mutanen yahudawan khaybar din har sai ka sauka a wajen su wato idan ce sahatul qaumi in ma dai zanto tsakiyar garin su in ma zanto dab da garin su dukkan wani fili da kace kawai abin da ya rage kadar cikin garin shine saha ne shine annabi ke cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin ai in har kuka idan muka zo sa'a in ku ga annabi yace to tur da ku gara ma kawai ku mika wuya al'amar ya kare yace idan ka sauka anan kun mad'uhum ila al-islam sannan kai kiran su zuwa ga musulunci mahalli kari a cikin hadisin shine wannan sun mad'uhum ila al-islam shine dace da babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah kawo wannan hadisin a nan gurin na nuna shahadatu Allah ilaha illallah yadda da ita shine yadda da mai al-islam ad-da'watu ilaiha da'awa ta ila al-islam kuma wannan na nuna ad-da'watu ila al-islam la takunu illa bi da'wati ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka duba yadda kike hun malamai ki yake a ce yace falakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah nan kawai sai yace ud'uhum ila al-islam duk yin nuna mana da dawa ila shahadati Allah ila illallah da dawa ila islam da kuma can da yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ad'awtu ila Allah ad'awtu ila shahadati Allah ila Allah ad'awa ila an yuwahhidu Allah ad'awa ila islam kullu zalika lahu ma'anan wahid kun fahimta da kyau wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi ka labarta musu abin da yake wajaba a kansu min haƙƙin lahi ta'ala na haƙƙin Allah fihi a cikin musulunci din wannan shine hujjar waɗanda suke ta in an zo za a musulunta sai kai bayani komai ka san su can na farko suka ce idan kai kira mutan zuwa ga me shahadatu an la ilaha illallah ba sai ka ce kuma komai da komai wannan suka kyale a hankali ya koyi dan an ce falakun awwala ma tadawum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah idan sun bi kan haka sannan me sallah in sun bi kan haka sannan me wannan hadisin da muka karanta na mu'azu ke amma wannan sai ce sun du'uhum ila ilal islam ka kiran su zuwa ga musulunci ya tsaya nan sai ce wa akhbirhum bima yajibu alaihim min lahi ta'ala fi ya zo zaka yi sharhi kenan duk abin da ya wajaba na haƙƙin Allah akan su sallah zakka waye duk ka faɗa musu a yanzu nan take shi ne hujjar wanda suke cewa sai ka faɗa duka wancan kuma shine hujjar wanda suke cewa me za a faɗa shahadatu an la ilaha illallah kadai da sauransu to a takaice kule waɗansu malaman suke cewa za ka haɗa hadisan ne guda biyu akwai wanda suke bukatan kai musu wannan gwari gwari akwai wanda suke bukatan tsayin kawai za ka yi musu dole dai wato le kulli maqamin maqamun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri akwai magana da ta dace da shi fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ya ce wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka khairul laka shi fi yamka alkhairi min humrin na'am sama da jajayen dabbobi ko jajayen raguma la an yahdi Allahu bika rajulan wahida Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka wannan shi fi maka alheri sama da duniya da abin da ke cikinta annabi ke fadawa Ali bin Abi Talib haka daidai lokacin da ya tura shi Khaibar yace kafin ka fara kasu sai ka fara kiransu zuwa ga musulunci kai musu sharhin musulunci wannan shine kashin bayan hujja bisa ga cewa baya halatta a fara dan kafirai sai in an isar musu da musulunci sun ki sannan sai a yi sai a yake su amma kafin a isar musu da musulunci kafin a yi musu wa'azi kafin a yi menene maganan a yake su bata taso ba kaga jihadi me yake riga shi nan. da'awa ce take riga jihadi tun daga shi abin da annabi ce umfus ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم دكنا دعوة idan an fara kiran mutane zuwa ga musulunci suka da. suka hau kujeran naki sai a ce to ku yarda za ku ba da jizya a kyale ku da addinin ku ku yarda ku ba da jizya idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su ba da jizya ba to sai a yake su to kaga yaki ma a yana da matakin sa yaki yana da matakin sa yanzu yau da'awar nan ta ake bukatar isar da ita zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke zaune a kusan mu maguzawa da suke zaune a bangarorin mu yan mishan da suke zaune a kudancin kasar nan kai da waɗansu ma daga cikin arewacin kasar nan jihar kaduna yan sauran zariya ga sunan arna fitik idan ka je benue ga sunan idan ka je taraba idan ka je adamawa jihar borno idan ne duk ga sunan akwai su waɗanda suke bukatan kiran su zuwa ga musulunci akwai waɗanda ba su riga sun shiga kiristancin ba suna maguzancin su kawai su sha giya su ci bera matan su zai su yi musu noma a kiran su zuwa ga musulunci su a wanda sun riga sun shiga kiristancin a kiran su zuwa ga musulunci wannan shi ake bukata a yau kafin maganar jihadi ko ya kasa ta taso sai an fahimtar da su don wa makon na mu'azzibina hatta na a sarasu to kaga idan ba sai da wannan ba sannan maganar ya kasa ta taso a takaice da wannan hadisi na nuna kira zuwa ga musulunci wanda shine farkon abin wato abin da ya shafe mu dama babu dawa ila shahadati Allah ilaha illallah sannan kuma nan take na nuna falalar Ali bin Abi Talib ga masail da ke ciki waɗanda za mu bi su ɗaiɗaya fihi masail alula أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله kira zuwa ga Allah shine tafarkin wa wanda ya bi manzon Allah a ina zamu fahimta ka قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني wannan mun fahimci dukkan mabiyin manzon Allah yana kira ne zuwa ga musulunci shine waɗansu suka ce abinda da ya kamata malam ya nadda a wata ila Allah tariqul anbiya'i jami'an wa atba'uhum kira zuwa ga Allah shine tafarkin wa annabawa gaba daya tare da wanda ya bi su wato wannan na nuna mana kenan ka yadda da musulunci kai kadai ka yi aiki da shi ka fahimci suna ka yi aiki da ita wannan kadai baya wadatarwa sai ka kira wani gurgudan halinka wannan wani da zaka kira kila matarka sai kila ƴaƴanka ne kila makwabtanka ne yayyanka ne kannanka ne ya so nawa nawa ne za ka ga mutum ya fahimci sunna ya fahimci addini kullum yana inda ake karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqhu komai amma gidansa kuma zero zero gidansa ba komai dangane da fahimtar addini game da ƴaƴansa game da matansa game da kannansa game da meyedinsa ba tarbiyyar addini tsaron su to wannan baya cikin sinadarin tafiya wajen yada musulunci sinadarin tafiya wajen yada musulunci wanda yadda yake zuwa masallaci kuma a gidansa haka ne yadda zai zo masallaci yana da yara yan shekara ashirin yan shekara sha biyar yan shekara goma ya ga cewa yana matsa musu su ma suna zuwa masallaci su ji tafsiri ya ji su ji qur'ani ya ji su ji hadisi ya ji ai idan an je gida an ɗora tukunya tukunya ɗaya suke ci tukunya ɗaya suke shashi da su to ya zai zo nan gurin ga wata tukunya an ɗora shi kaɗai shi ya kyale su ai bai kamata ya musu amfani to wallahi ya kamata wannan lalle ya kasance an gyara wannan nawa nawa ne wanda suke da yayye suke da kanne suke da yan waɗanda suke ba kan tafarkin da kai kike ba ko kake da ƴaƴa wanda suke kan tafarkin da ba kai kike ba kai ba daidai lokacin da kake masallaci kila ɗanka na can saurayi ɗan shekara goma sha bakwai ashirin yana filin bal daga bishi sai gajeren wando ya yi aiki irin na arnan amerika to me mutum ya yi kenan yanzu wannan ya yi tuya ya manta da albasa kenan saboda haka dole sai da da'awa kuma da'awan nan dole sai an isar da ita ka fara dai al'akrab fal akrab kuma da'awan nan kowa zai daidai halinsa wani zai da dukiya wani zai kasance zai da ilimi wani zai hada da duka biyun da'awar tana bukatan taimakawa ta kowane bangare a takaice dai da'awa zuwa ga musulunci shine tafarkin annabawa tafarkin wanda suka bai annabawa shine farkin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda suka bi shi wanda duk baya da'awa baya yankurin yada musulunci ko da dukiya ko ta hanyar raba littafi ko kaset ko menene ko wazantar matansa ƴaƴansa da sauransu wannan har yanzu rabi da rabi yake kenan ciki as-saniyatu mas'ala ta biyu at-tanbihu 'ala al-ikhlasi fadakarwa game da ikhlasi a ina muka fahimci wannan wajen ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga karan kaina ba ba dan ayi ba mun ba ba dan a gane ni mai kwazo bane a dan mutane su fahimci addini ikhlasi kenan anna kaseeran minan nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi domin da yawan mutane za ga ko ya kiraye mutane zuwa ga musulunci to kuma nan take yana kira zuwa ga kanshi a fakaice ba tare da an farga ba to dole wannan mai da'awa ya kasance ya tsaka ke niyyarsa الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض للي إتا بصيرة إنن كان تكن فرلان ababai abin da ake nufi da basira kuma shine ilimi mai amfani to wannan ilimi da ake da'awa da shi farkon kalmar ilimi zai dama ilimin musulunci za ta shafa amma haka kuma ilimin sanin halayyar jama'a da zai iya shiga ciki saboda akwai lokacin da zaka san qur'ani ka san hadisi amma kuma baka san mu'amalar mutane ta yau da gobe ballan kana ka san ta ina zaka shiga musu wajen kiran su ga musulunci dan annabi ya bi salo daban-daban akwai waɗanda ya musu alhikima wannan hikima waɗanda ake kiransu da hikima daban akwai waɗanda suke bil mau'izatul hasana wannan su kuma daban akwai waɗanda suke bil mujadala wannan kuma daban akwai waɗanda da kyauta waɗannan kuma daban akwai waɗanda suke bi ta'alif li qulubihim tausasa suka don su akai waɗannan daban a nan na nabi rinka albishir sai a je filin yaki yace duk wanda ya kashe kafiri to duk abin da yake jikinsa na damarar yaƙi na damara ta zinariya ta azurfa ko gidan takobi na zinariya na azurfa nashi ne ba sai ya kawo mara cikin gani ba bai dauka mun shi annabi na haka dangi zuga bai a ciki saboda ko da su idan wanda ya ga wata takobi mai gidan takobi mai zinariya to sai da hali annabi ya bi irin wannan sanin saboda haka kaga da'awa tana bukatar bin hanyoyi daban-daban ba hanya ɗaya kawai ake bi ba mu ne muke ɗauka da'awa kawai abinda suke bukata wa'azi a je nan unguwar ayi wa'azi a je unguwar ayi wa'azi a je can ayi lacca a je can ayi lacca wannan kashi ɗaya ne cikin ɗari na abinda da'awa ke bukata da'awa aiki ne jihar da'awa mu'amala da'awa ta shafi rayuwarka ne gaba ɗaya wani ɗalibin hasan banna suna tafiya a cikin birnin alfahira suna cikin tafiya sai suna cikin mota ana tuka malam za a kai shi nuri zai gabatar da lacca sai ga ɗan sanda a bakin titi rana ta da ke shi ga jallo na ruwa a rataye da shi sai ce tsaya daidai ɗan sandan nan ya tsayar da shi ya ce da Allah ba ɗan ruwan nan kofi ɗaya ya sha sai ya karɓi ruwan ya zuba masa yana sha ana tambaye shi a wani gari kake a wani gida a ina kai makaranta kamar da wasa a wani masallaci kake kamar su salawati a rashin lati kuke zo sun salawati a tarihin rayuwar kuma mutum nawa ka taɓa shigarwa musulunci dan sandan nan gari musulmi ne amma sai da rena kansa ya rika jin kamar shi ma adam ne shiga musulunci yace so da dama Hassan banna zai tsaya yana hira da mutum ba dan ya roke ka wani abu ba dan koyi ba dan ya bude kofa ya samu daman yin magana da kai ya sarma da sabon musulunci yanzu ruwa ya roka ba daina na bukatar ruwan ba dan wannan shine zai sa ya saki jiki ya fara magana yana kan ruwan suruf suruf kurba dai dai suna magana bi isa masa zakon da ya kamata ya isa musu sannan ya tafi sa akwai lokacin da aka zo a Ismailiya za a gina masallaci sai aka kai na za a gina masallaci aka inda za a gina ana tunanin wani fili wani ya kawo kuloti shasan banna sai ya kawo wani kuloti kusa da gidan karo ya ce a gina masallaci sai malam kusa da gidan karo ya ce a gina a musulmai bane ba aka gina masallaci kusa wajen aka sa lati da katuwa ta kalli gidan karo kullum ana karanta qur'ani da hadisi da ma'asura kuma sai yasa waɗansu masu arziki sai suka ne can gefe aka wani katon gida daban da aka katon gida sai aka zuwa na koyan karatu aka yi tsakunan kwana aka so kekunan dinki aka so su udu da kwarashi aka tara a gidan ana wazi ana wazi sai wannan ta zo ta sai ta yadda za ta za ta tuba amma idan ta tuba wanda zai rike ta ina za ta zauna ina za ta yi idda ina za ta samu jin aure sai hasan banna ya ce in dai kin yarda daga yau ki zo za mu ajiye ki a gida ki har ki gama idda a can gurin ki je ki istibrai a can gurin kuma ga aji na karatu kuma za a koya miki da kikan dinki kuma za a koya miki tafureta kuma za a koya miki saka da ulu da farashi kuma za ki rinka sa hijabi kuma za ki ta abinci kyauta kafin ki gama istibra'i wata biyu ko wata uku kin gyaru ga duniya ga lahira da hannu ganin guna a samu jan aure ke aure ga lahira da hannu ganin guna a samu jan aure ke aure da'awa kenan wanda suka fahimci da'awa amma sai muke fahimta da'awa kawai a zo nan a yi lafiya a je nan a yi wa'azi a je nan gurin a yi mai daniya wannan kashi ɗaya bisa ɗari muke na da'awa har yanzu أن البصيرة من الفرائض basira din shine suna sanin ilimin addini da sanin halayyar jama'a yadda za ka yi mu'amala da su al-rabi'atu mas'ala ta hudu min dalail husn at-tauhid kaunihi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala an al-masabba abinda ke nuna husn at-tauhid tauhidi cewa tauhidi abu ne mai kyau kaunuhu tanziha lillahi ta'ala anil masabba kasancewar tauhidi tsarkake bangiji yake daga almasabba idan an ce almasabba shine an-naqs wal ayn shine idan mun tafi fassara sai mu fassara almasabba shine zagi to dama su laraba ba a kiran abu da suna zagi sai in ya zanto aibanta ka akai to shine zagi idan kai ba rago bane wani ce baka rago ya zage ka zina kaskanci ne sai ne cewa mazinaci ya zage ka zagi kuma wannan shi ya hada tare da kazafi kenan an gane ku wani zo ce maka marwaci wannan duk zagi ne a shari'ance ya kamata ya maka ba saboda haka amma dan mutum ya zo ya faɗa maka abin da muka saba faɗa yau mu ɗauka a matsayin zagi kamar ya ce ka wannan ba zagi bane ba ya tabbatar ma da uwa ne ko uba ya ce ya tabbatar ma da uba ne amma ba zagi bane ba ga ka'ida zagi shine kaskantar da mutum Fadin wata sifa da take ƙasa da siffar da shi yake da ita dingina masa wata sifa da ke kunshe da aibu wadda kuma ba da ita wannan shine me zaki to kaga dingina ma Allah aibu wannan shine zagin Allah ke cewa ba shi kadai ke gudanar da duniya waɗansu suna taya shi sa masa abokan tarayya karshen zagi ke na mutum ya Allah kun gane ku tauhidi yana tsarkake Allah ne daga almasabba aibu ko kaskanci الخامسة مسألة تبير أن من قبه الشرك كونه مثبتا lilla yana daga abin da ke nuna munin shirka kasancewar shirka zagi ne ga ubangiji ma'ana tawaya ke tabbatar ma ubangiji as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana cikin muhimman mas'aloli ibadul muslimi anil mushrikina ne da musulmai daga cikin masu shirka la yasiru minhum walau lam yushrik baya kasancewa ta cikinsu su koda bai shirka ba a ina za mu fahimci wannan da ya ce wa subhanallah sai kuma ya ce mai wa ma ana min al wannan na nuna musulmi ne santa daga masu shirka ko da baya yi to baya zama tare da masu dan ya ce subhanallah wanda shi kansa ta subhanallah idan ai kamar abin nan subhan din nan maf'ulun mutlaq ne abin da yayi masa nasaba fi'ili ne mukaddar ma'ana usabbihu subhanallah kana nuna dukkan tawaya ta kawo ga Allah dukkan kamala nashi ne to wannan kadai tabbatar da tauhidi ne wa ma ana min al sai kasance tauhidi ne na subhanallah kun gane ko as-sabi'atu mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibin me farkon abin da yake wajibi akan dan adam tauhidi Dangar fi fa yakun awwala ma tad'uhum ilayhi ta'rifu an la ilaha illallah wannan za gane fahimtar mai littafin ahlali da yake awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani ashe da tauhidi yake fara kafin komai ka ji cewa mutum yayi nafila yayi kabarbari da zikiri da hamdala bayan ba da tauhidi abinda sai inda shine zikirinsa da hayyalinsa da istighfari zai karbu in ba haka ba sai yayi ma bai san abin da yake faɗa ba zai yi bai san abin da yake faɗa wallahi hanyoyi ka kaga zikiri yana raya zukata ne istighfari na raya zukata hailala na raya zukata amma yayin da aka yi su aka fahimce su daidai in ba a fahimce su daidai ba mutum sai yana yi amma baka ganin tasirin abin a rayuwarsa ta yau da gobe baka ganin tasirin abin a rayuwarsa ta yau da gobe domin sai ya zanto kamar wasa ka saba da wani abu ne yau da gobe in ba haka mutum ne zai zo kuna hira da shi kuma ka shi da katin sarbansa na jan kayansa kuna hira da shi amma na jan tarbin za su kuna ta hira ilima har ku tafa to wannan abin da yake menene wannan wallahi wasa ne to me yake faɗa yanzu hira kuke yi abin da yake zatan wurin da bai zo nan jan kwayayen wannan kawai ibada ce amma su mutum ya ta ja kuma kuna ta hira ku ta duniya ne wani kuma idan ya zo ja din zai yi ta faɗa abin da yake ja daban adadin da ya furta da baka ba ne adadin da ya ja ba a baki yi subhanallah so daya ya tashi jawo banda layin ya jawo guda biyar ko sama da haka da sauri haka da ya zo na me yake nan duk waɗannan ababe suna bukatan fahimta amma sai mutum ya nutsa a hankali to ko mutum zai zo ya istighfari 100 da safe ya istighfari 100 da yamma kuma ya je ya fita kasuwa ya cuci wani yanzu ya fahimci me ya faɗa duk inda istighfari suke fa tare da tuba suke ana yin istighfari bayan an yi mai an tuba wato kayi da dana kan abin da kai da yanzu sai kake cewa na tuba kuma a yafe mun kar a kama ni da shi ba ka da ni gobe za ka saki kenan yanzu na je da na shekarun je kake bukata a yafe shine istighfari talabul maghfira ba ka talabul maghfira sai kai mai daina laifin ke to baka daina laifin ba kuma kana yin istighfari dari da niyyar zama in ka tashi kuma za ka tuba wani kuma da safe duk inda kaga an kawo istighfari shi kadai tuba na cikin sa duk inda kaga an kawo tuba shi kadai cikin qur'ani istighfari na cikin sa shi yasa ake hada su a wani wurin su biyan gaba daya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatikum mata'an hasan ila ajalin musamman wa yuti kullu dhi fadlin fadl al-istighfar ma tauba tare suke da juna in kaga an kawo istighfari shi kadai ba tare tuba ba to wannan tuba na ciki ko a kawo tuba shi kadai ba tare da istighfari ne istighfari ne suke saboda an hada su a wurare da yawa wa an tadkuru rabbakum summa tubu ilayhi an gane ku annahu yabda'u qabla kulli shay'in hatta salat الثامنة مسألة تقول أنه يبدأ به mai da'awa zai fara da tauhidi kabla kulli shay'in kafin komai hatta sala har sallama tauhidi ya fita muhimmanci attasi'atu mas'ala ta tara anna ma'ana anyi yuwahhidu Allah ma'ana shahadati an la ilaha illa Allah wato ma'anan shahadatu an la ilaha illa Allah shine tauhidul lahi kenan kada ta Allah al-ashiratu mas'ala ta goma أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها تأيوا متن يزنتو yana cikin waɗanda aka bai wa littafi amma bai san abin da littafin ya kunsa ba ko ya san abin da littafin ya kunsa amma baya aiki da si da haka yana bukata a kiraye shi kaga yanzu ahlul kitab ai masu littafi ne na at da injila amma su an kuma a kiraye su saboda imma ba su san abin da ke cikin littafin ba minhu ummiyuna la al kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun imma sun san abin da ke ciki ba sa aiki da shi kaga dukkan su ne suna bukatar mai kira a ce wannan ke nuna musulmai kansa ana kiransa zuwa ga ƙara riko da musulunci الهادية عشر مسألة تقوم شاتا التنبيه على التعليم بالتدريج إذا كانوا كوير وكان كم متاني متاكي متاكي ne ka gama da kaza sannan kaza sannan kaza mun fahimci wannan cikin hadisin Mu'az ibn Jabal ya fara da kalmar shahada sannan sallah sannan kaza sannan sannan kaza الثانية عشر مسألة تشابه البداءة بالأهم فالأهم إن ذاك بمتاكي متاكي تو كما ذاك فارد ما في مهمتي سنن مي بي مسا سنن مي بي مسا ba da aka sai ka bi mataki mataki ba sai ka dauko da abin da baya da muhimmanci sannan ka dauko ba a wanda yake kowanne girma sannan bai bi masa sannan bai bi masa mutum na ayyukan sako da yawa ga bid'a ga shirka ga zina ga fashi da makami ga caca farkon abin da zaka fara hana shi ne shirka daga nan sai ka bi na biyu shi ne bid'a daga nan sai ka biyo na biyu shi ne fashi da makami daga nan sai ka biyo na biyu shi ne zina sannan ka zo caca idan ka bi wannan jerin kana kasan waɗannan gaba amma idan ka zo mutum na shirka sana na bid'a sana abin da din sai ka zo ka fara masa wazi kan tata yanzu ya fara ta in ya dana tata yanzu ka riba kace me ya riba da kace haka abin da yara yana tin yana shirka sana eh, abin da kansa ba abin da ba ba ka riba da kace wallahi idan ya dana tata saboda haka sai ka fara da babban abu kenan a الثالثة عشر مسألة قوم شاء masrifu zakati an nuna mana inda ake waɗanda ake baiwa zakka su ake ba zakka aha alfukara to sai dai alfukara ko ake ba wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum har zuwa karshen abin da ayar ta faɗa nan an faɗo wani bangare ne daga cikin su ba a faɗi sauran ba الرابعة عشر مسألة تشاهد كشف العالم الشبهة عن المتعلم للي ما لمي يياي دكا وندهو دي شاكما يتوكا كراتو وجنسا a idan za mu fahimci wannan a cikin babin da yake da mazu innaka ta'ti qauman min ahli kitab fal yakun awwal ma dan saboda idan yace da kira zuwa ga musulunci kile zai fara sa sallah ko ya fara sa zakka sai annabi ce a a ga abin da zaka fara in ka san dalibi bai fahimci abu sosai ba sai ka fara faɗa masa ga abin da kake so ya fara الخامسة عشر مسألة تقوم شابير النهي عن كرائم الأموال إن أنت فتد الزكاة بقى فتد من يمن يما سسادا لغتكين دبوبي السادسة عشر مسألة تقوم شاشدا اتقاء دعوة المظلوم أطيرتي الدعر وان ديكي أنزال الجيشي saboda Allah na karban ta a tsaye asabiya ta ashar masala ta sha bakwai al ikhbaru bi anna ala tuhjabu labari da annabi ya bayar cewa addu'ar wanda aka zalunta ba a yi mata hijabi ba a hijabance ta الثامنة عشرة تقوم شاتكوس من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء abin da ke nuna tauhidi abu ne mai tsada wajen tabbatar da shi sai an wahala shine abin da ya gudana ga shugabannin manzanni wa sadatul awliya'i da shugabannin waliyan Allah idan ce shugabannin waliyan Allah sahabban annabi kenan sune shugabannin waliyan Allah duk wani wali a bayan su yake an gane ko to wannan mun fahimci irin abin da ya shafe su na wahalhalu min al-mashaqqa na wahala wal ju da tsananin yunwa amma wannan abin bai fito fili ba hadisin da ya kawo na yakin Khaibar da ya kawo shi cikakken sa da bayanin da ko wadan sarwayoyi za iske yakin Khaibar an yi shi cikin wahala an fita ba gudri sosai ma da yunwa amma annabi ya jure sahabbai suka jure duk dan su isarwa da mutane mai tauhidi ashe tauhidi abu ne mai tsada wajen isar da shi kuma sai an sha wahala tun daga annabi shugaban manzanni amma ya sha wahala galibi na bita da ciwon ido da komai ya nuna kenan sadatul auliya sukan sha wahala wajen isar da musulunci an gane ku walwaba alwaba shine kamar annoba saukar wata annoba wannan ya faru ne lokacin annabi na bi talib attasa ata ashar mas'ala ta goma sha tara qawluhu la utiyanna rayata ila da yace zan bayar da tuta har fadi zuwa karshe alamun min alamin nubuwa wannan mun fahimci akwai alam daga cikin alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta al 20 mas'ala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aidan tofin da annabi a idanun aliyu kuma ya warke wannan ma alamu ne na annabta alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu aliyin radiyallahu anhu falalan ali bin abi talib Allah shi kare ta gare shi da aka ci za a bada tuta ga wanda yake son Allah da manzansa Allah da manzansa suke sani sai zanto aliyu ne to shine ibn taymiya ke cewa wannan shine babbar hujja akan annawasib annawasib wani bangare ne da ba sa son ahlul baiti a cikin ma har suna la'antar ali bin abi talib daga cikin su akwai khawarij yace wannan hadisi na musa raddi duk ko sun ko sun so aliyu na da falala yace to amma abin nan da Allah ya tabbatar ma abin nan da annabi ya tabbatar ma Ali bin Abi Talib shine abin da yake tabbata ga kowane mummuni mace ko namiji a zamanin annabi ko a bayan zamanin annabi Allah da manzansa yana son shi ma yana son Allah da manzansa yace amma a ayyana mutum ɗaya to a nan falalan take yanzu duka mu cikin taro ne ba tabbas ina sa rai kana sa rai kuma Allah ya ce yana son kowanne mummuni yana son mummunai ya ayu ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin ayyatin alal kafirin an bude ayar cewa ya ayu ladina amanu yanzu kowanne mummuni ya yi shiga cikin nan ya sa rai amma samun tabbas cewa wane da wane wannan sai in nasi ya tabbatar in ba haka ba kowa ya daga cikin taro ne kawai to a ware aliyu daga cikin taro to nan falalan take in ba haka ba asalin siffar mun mummune yana da ita ga wani ma giya ya ya samu wannan sifar hadisin da cikin bukari na alhimar din nan ko abdullahi alhimar wanda za a yi masa bulala ya sha giya a yi masa bulala kuma gobe ya saki shan giya a kawo shi ran sai habai suke la'anta sa Allah wadaran wane kullun sai ya sha giya a masa bulala kuma baya daina sai annabi ce ku daina sa. yana son Allah da manzansa to kaga tabbatarwa da wannan mutumin wannan wani abu ne daban wanda in ba ta hanyar wahayi ba wannan yanzu da musulmi baya kafirta idan ya aikin sabo in ba haka ba da annabi sai ya kalle sai sala annabi wanda ko na abin daban sai ya sake safar magana ta sake safar shi ma fito da shi as-saniyatu wal 20 fadlu sahaba falalan sahabbai fi dawkihim tilka lailata ta yadda sahabbai suka kwana a wannan daren suna tattaunawa cewa wane ne suna takaci cikaci kowa na kokarin a ce abin shi zai sama wannan ya nuna suna kokarin idan falala ta zo kowa na kokarin ya samu wa kansa gida wa shughuluhum an bisharat al-fath har ma sun manta da bisharan da aka musu za a ci nasara din a'a yanzu kawai suna kokarin waye wanda yake hibbullah wa rasuluhu wa hibbullah wa rasuluhu in ba haka ba da ya kamata su shigaltu cewa gobe za a bude kai ba. khaibar kuma akwai sinadarin tattalin arzikin kasa a wurin kasa ce sanuma wadda babu irin ta a wajen a lokacin dan har ba abu hurairah ne kowa yake cewa ban fara koshi ba sai da aka bude khaibar mu koshi dai mu ji mun wadata da abinci ba fara yin wannan ba sai da aka bude kasan khaibar saboda wurin noma ne mai dausayi kaga da ya kamata su shigalci cewa gobe za a bude khaibar za a samu kuɗi ba amma ba wannan suke ba suna son menene yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wannan ke nuna kallon sahabban annabi inda mu ne yanzu gobe a ce za a kare daular america ta zanto ganima ga al'ummar musulmi da kwamfuta da kombo da komai da komai to ai da mai tunanin gmc da mai tunanin wace ce duk kowa daban-daban kenan الثالثة والعشرون مسألة عشرين أكو الإيمان بالقدر لوصولها لمن لم يسألها إيماني da kaddara. wannan a ina za mu fahimci wannan li husuliha liman lam yasalaha ta yadda abin da ke nuna komai Allah kadara shi zai gudana da annabi ce gobe zai bada tuta ga kaza kaza kaza kaza kaza sahabbai duk suka zo ba su samu ba sai wanda yake zaune a gida aka ta kira wani a bashi kaga kadara ta riga fata kenan wannan nuna imani da kaddara li husuli hali man lam yasa alaha dan fallata ta tabbata ga wanda bai yi yunkurin samunta ba wa man iha amman sa alaha aka hana wanda yi yunkurin samunta. ta wal isruna mas'ala ta 24 al adabu fi qawlihi ala rislika annabi na nuna da ladabi wajen yaki da yace a tafi a hankali dan za a yaki a hankali yake tafiya al khamisatu wal isruna abinda ake nufi da bi a hankali bin abu bisa ga tsari in ya kama ayi gudun ayi amma a lokacin da ya dace ayi gudun a lokacin da ta ce a kai farmaki ba ya kawai a tsohon ana yi har ku fito da abokanan gaba su gane tanadin ku su gane karfin ku ba الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أشياء فارك كرم مثلا كمسلم مسلم شيء ياكي السادسة والعشرون مسألة عشرين شدة أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك أنا إيه شرع أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك ana shar'anta jihadi ga waɗanda aka kiraye su tun kafin a zo a yake su in an taba kiran su da to yanzu ba sai an jaddada ba a iya zuwa a kai musu farmaki ba kuma duk lokacin da muka je ya kasa kuma samu ce sai mun kare yan wa'azi a'a na farko da aka yi wadatar as-sabi'atu wal 20 ad-da'watu bil hikma kira zuwa ga musulunci ana yi ne da hikima li qawlihi akhbirhum bima yajibu da yake ba su labarin abin da yake zama wajibi as sabiatu wal 20 al-ma'rifatu bi haqqi al-islam bi haqqi Allah bil islam gane haƙƙin Allah a musulunci cewa a cikin musulunci shi kadai furta shi da baki da faɗin kalmar shahada wannan kuma sai ka gane haƙoƙin da suka rataye da kai dan gashi lokacin da dan suka furta kalmar shahada suka hana zakka Abubakar zai yake su Umar ce zaka yake su suna cewa la ilaha illallah gashi kuma annabi ya ce idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum sai sai kan hadisin ya ce illa bi haqqiha yace wa zakatu min haqqiha haka dole sai mun yake su akai daga karshe aka je aka yake mani yi zakka kun fahimci wannan at-tasi'atu wal isruna sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid ladan da ke tabbata da dukkan wanda mutum da ya shiryu a hannunsa da yake la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin nar to amma suka ce wannan lada tana tabbata ga wanda ya shigar da wani cikin musulunci ne ko tana tabbata ga wanda ya shiryar da wani musulmi har zuwa ga wani aikin alheri ka shiryar da shi daga sako zuwa ga tuba hadisin da ya nuna ga wanda ya shigar da wani ne cikin musulunci amma idan ka shiryar da wani a musulunta din dan da'awa guda biyu ce akwai da'awa da'awatu tabligh akwai da'awatul irshad kuma da'awatu tabligh isar da musulunci ga wanda bai san shi ba da'awatul irshad musulmi ne amma ka sanatar da shi to wadansu suka ce fallan tana tabbata ne ga wancan na farko wannan khairul minhum lana ga wanda ya shigar da wani musulunci wadansu suka ce wannan din ma zai shiga amma wancan da shi ne ajin farko as-salasuna mas'ala ta talatin alhali halifu ala al-fatiya ashe in zaka bada fatawa ya halatta kai rantsuwa ba komai kace wallahi hukuncin kaza shine kaza ko da ba ne muka rantsuwa din ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da utiyanna rayata rajulan wannan mun ce akwai alqasamu gashi kuma a karfe yace fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan kaga dinnan rantsuwa ce ba tare da an nemi yayi wannan abin da za zamu iya faɗa kenan yanzu amma babin yana bukatan ƙarin waɗansu bayanai sai da lokaci ba zai ba sai dai mu bar shi zuwa mako na sama insha Allah idan muka yi bayanan a mako na sama sai mu dora wassalamu alaikum